Najeriya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma za mu yi magana ne akan cututtukan kyanda da hangum. lokacin da na samu kuskure haihuwa na farko da ban yi wannan rigakafin wannan cutan kyanda ba kuma ya kasance ya zo da karan kwana yarinyar ta rasu domin da kyandan ya zo ya same ta gaskiya ya mata illa sosai. suna da ga yara da ma manya kuma tana da saukin ɗauka da saurin yaduwa kuma har yanzu babban matsala ce a duniya baki ɗaya. Shi yasa a yau za mu gayyato likita ya mana ƙarin bayani akan waɗannan cututtuka. Ku kanku masu sauraro za mu ba ku dama domin ku yi kira ku yi tambaya ga likita. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. bari mu fara da jin ansoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce me kuka sani game da cututtukan kyanda da hangum ga kuma yadda kuka amsa mana. a yau ta fito daga wurin minista Tanko Bani Mbaka inda ya ce shirin yau da gobe da fatan za ku gayyato mana kwararren likita wanda zai mana bayani akan wannan cuta filla-filla mu tashi lafiya. Sai amsa ta gaba ta fito daga Kadora Digaga dan Fulani Warji da Haya azari azari tare da Salisu mai shinkafa songs tare da Umar Gambaki dukkansu inda suka ce salam yau da gobe hakika cutar kyanda da hangun cuta ce da ke yawan kama yara matasa sai dai mu ce Allah ya kare mu amin. To sai kuma amsa daga wurin injiniya Isa Sadam Allero daga jihar Kebbi. Shi kuma ya ce mana hakika cutar kyanda da hangum cuta ce da ke yawan kama yara Allah ya sa mu dace. Sai daga Sani Baba Wuro na Fada Gombe inda ya ce salam filin yau da gobe cutar kyanda da hangun miyagun cututtuka ne masu lalata fatar jiki Allah ya raba mu da su amin. To sai kuma Sa'idu Sabo Ayo shi kuma ya ce mana Salam abinda ake nufi da cutar kyanda cuta ce da ke kama mutane a lokacin zafi amma ita kuma cutar hangu ban san yanayin wannan cuta ba sai dai zan saurari masana harkar lafiya da za ku yi hira da su domin sanin yanayin ita cutar. Sai sani mai lange-lange ya wuri inda ya ce a iya sani na dai ciwon kyanda na zuwa ne da kuraje shi kuma ciwon hangun yana karkata da mummuke To sai kuma amsar Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya shi kuma ya ce salam filin yau da gobe. Hakika cututtukan kyanda da hangu cututtuka da suka fi kama yara ƙanana ne kuma a lokutan zafi Allah dai yayi mana tsari da wannan cuta amin. Sai daga Ibrahim Lara Gapta KKM daga jihar Jigawa inda ya ce yau da gobe Allah ya mana maganin kowane irin cuta a duniya baki daya. Na gode ku tashi lafiya. To sai kuma amsar Fatima Abubakar Ayuba Mahangi ita kuma ta ce ni dai kam na san kyanda domin ya yi sanadiyar rashin kafar ne a wurina Allah ya mana tsari da ita. To amin Fatima sai daga Adamu Muhammad mai nasara nasarawa da Mansur Baba Wuro da Fada inda suka ce munanan cututtuka ne masu haɗarin gaske da ya kamata mutum ya rika taka tsantsan da su. To sai kuma amsar Sani Musa Abubakar ɗan zango shi kuma ya ce to cutar kyanda da hangun mun santa da saurin kisa. Sai Yusuf Liman Sansan inda ya ce yau da gobe kyanda mugun ciwo ne Allah ya kare yaranmu daga ita. To sai kuma Sanusi Ishaq Adam T wada shi kuma ya ce yau da gobe muna gab da akwatin rediyon mu domin jin cikakken bayani game da waɗannan cututtuka. Sai Lawali Manchester Kamba inda ya ce to ciwon hangun yayi kama da ciwon daji irin mai kumbura fuska da kuma makogaro ya fi kama ƙananan yara ita kuma kyanda ta fi kama ƙananan yara Allah ya sa mu dace amin. To sai kuma amsar Ado salati goma ga annabi Rijau. Shi kuma ya ce, yau da gobe, ai har in mutu ba zan taɓa manta da illar da cutar kyanda ta yi mini ba, domin ita ce ta zama silar rasuwar wani ɗan uwana. Ya Allah ka kawar mana da cutar kyanda kamar yadda ka kawar mana da cutar kurkunu a doron ƙasa. Sai amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Ibrahim Muhammad Kwashi Urgun daga birnin Tudu inda ya ce eh wata cuta ce da ke yawan faruwa lokacin zafi. Alamominta sun hada da fesowar kuraje a jikin majiyaci da zafin jiki da jan ido bata cika samun mutum fiye da sau ɗaya ba. Cutar hangun kuma ba ni da masaniya a kanta amma ina jin sunanta. A don haka zan dakatar da komai nawa da karfe hudu da rabi don samun ilimi ilimi akan waɗannan cututtuka. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar domin jin ta bakin jama'a akan waɗannan cututtukan. sunana Adamu Suleiman Jakusko. Eh to kamar dai shi na a kyanda na sani saboda mukan kai yara asibiti kuma ana yi musu kuma sukan biyo ma mutane har gidajensu ana yi musu wa'annan rigakafin. Amma kamar shi wancan na hangun ni ban ma taɓa tunanin ana yin rigakafin shi ba. Sabila da ko kwanakin baya haka da ya wuce akwai dan wani makocina da ya samu wannan matsala na hangun ɗin. To amma dai muka kai shi dai kemis nan kusa da mu sai suka ba shi wasu magunguna kuma da ya sha cikin yardan Allah Allah ya sa ya samu lafiya amma ni ban taba sanin ma ana yin rigakafin hankun ba to a matsayin ku na iyaye ya dace idan yaro ba shi da lafiya a kai shi kemis eh to ai kemis dama kaman wajen shan magani ne kaman mataki ne na farko idan yaro ba da lafiya daga farko zaka kai shi kemis watakila in ya duba ya gani zai iya ce maka to me yake damun shi da sauransu don idan ka je akwai dan abun da za su dan da mutane da sauransu kuma za su gaya maka za su baka shawara idan na bada magani ne za su iya ce maka to ga paracetamol ko kuma ga wani magani ka fara sha tukun daga nan idan baka samu lafiya ba za su ce maka ka je asibiti to akwai cutar da ake kira rubella wa wasu sukan kira ta kyandar mutanen Germany wato a turanci German measles ka san ita wannan cutar a gaskiya ban san ta ba sunana Halima abdurrauf kin san rigakafin kyanda hangum da kuma rubella wacce a turanci ake kira da MMR vaccine eh na san shi kwarai amma sai sabida ba yara gare ni ba zan iya cewa ga amfanin su sosai ba sabida dai an san komai idan aka yi rigakafi ya fi mahimmanci amma dai rigakafin ba wai na san shi sosai ne sabida ban da yara. To wani jan hankali zaki akan ma mahimmancin rigakafi. Rigakafi kowa ya sani abu ne da ke da mahimmancin gaske sabida idan aka yi rigakafi musamman wa yara zai hana su kamuwa da cututtuka masu saurin yaduwa misali sai kiga an haifi yaro idan ba a mishi rigakafin da ya kamata kamata ba tun daga aka haife shi wadda ake yi daga suna wata ɗaya zuwa shekara ɗaya da wata shida ko zuwa biyu sai kiga yaran suna yawan ciwo saboda basu su yi rigakafin waɗannan cututtuka da ke saurin yaduwa ba. To akwai mahimmanci saboda zai kawar da abubuwa da dama cututtuka da dama. Sunana Hajiya Rabi. Kin san rigakafin kyanda hangum da kuma rubella wanda a turanci ake kiranta mmr vaccine sosai na san su saboda an ma yara na dama shin kina bari a yi wa 'ya'yanki rigakafi ne ko kuma sai da kika nemi masaniya akan wannan rigakafin a'a ban nemi masaniya ba amma dai na sani saboda an haifi yara a gabana kuma na gani kuma na shaida kuma nima da na zo ton ina ya zo nima na ce to ya kamata a maya yara na saboda su. saboda shi wannan rigakafi is very very important kai ma yaro a iya iliminka da kuma iya saninka da kuma ganin yadda ya faru da wasu. Na'am, to kin taɓa ganin yaran da cutar riken da ta kama su ko ta musu wani illa? Gaskiya na gani kuma ban ji da daɗi ba saboda iyayensu sun sha wahala kuma duk barin aje a yi rigakafin ne ya kawo haka. Wani jan hankali zaki yi wa 'yan uwa mata domin ganin suna yadda don ba kowa bane yake da wannan siga ya yadda ko kuma wani lokacin tun da rigakafin yara sai kiga an fara daga wata shida ko sati nawa sai kiga an gaji an daina zuwa wani jan hankali zaki wa mata. A halin gaskiya zan ja hankalin mata waɗanda ba sa yin rigakafin nan su je su wasu kuma rashin ilimi ne kuma kuma ya kamata kaman. masu kiwon lafiya din ya zamana suna zuwa kamar suna kokari ba ba sa kokari ba suna bi gida-gida wasu suna ɓoye 'ya'yansu wasu suna cewa ba su da yara to yana da kyau iyaye su san muhimmancin wannan rigakafi saboda idan har kai sake ba a maɗanka ba to babban illa ce a gare ka abinda da zaka kashe sai ka kashe ninkin ba ninkin in ma har an samu kan cuta. Eh, sunana zainab muhammed munino shin kin san rigakafin nan da ake cewa mmr eh, kwarai da gaske na san shi kuma kuma na san amfanin sa dan ina yi wa yara na eh, wannan rigakafi domin akwai lokacin da na samu kuskure haihuwa na farko da ban yi wannan rigakafin wannan cutan kyanda ba kuma ya kasance ya zo da karan kwana yarinyar ta rasu domin da kyandan ya zo ya same ta gaskiya ya mata illa sosai so shine ma sanadiyar mutuwanta to baya ga haka sai yara na na baya kawai ina kokari kowane irin rigakafi da ya kama a yi wa yara ina yin shi gaskiya yana da matukan amfani da kin rasa yarinya ma sakamakon rashin yin rigakafi. akwai wani dan wayar da kai da kike yin wa dan uwa mata domin ganin cewa sun bari an yi ma yaran su alluran rigakafi musamman ma na kyanda da wato hangum da kuma rubella kwarai da gaske a koda yaushe musamman ma yan jatin da ya same ni musamman masu haihuwan fari wanda suke karkara kuma da wanda suke cikin gari to nakan wayar musu da kai da cewa akwai wani cututtuka da yake komo a yake zuwa ya samu yara daga baya don haka sai kokari su eh, rigakafin ba wai zai hana ba ne amma in cutan za ta zo za ta zo da sauki kuma za a samu hanzarin magance ta amma idan cutan bata ba ta samu rigakafi ba to tana yin illa wa yara don gaskiya yawanci kamar masu haihuwan fari su ne suka samu suke da irin wannan sakacin amma kamar wanda ta saba haihuwa ta san ka'idodin kuma tana bin shi yadda ya kamata domin nima illan da ya mun akan haihuwan fari ne amma daga baya da na zo na samu wayan kai na ci moriyan abun sosai saboda haka a da din ma kuma akwai karancin wayar da kai din kuma da sha'ani na yaranta amma idan har aka tsaya aka wayar da kai aka nuna musu ga illansa kuma ga amfanin ga illan rashin yin rigakafi din sannan kuma ga amfaninsa so gaskiya kowa ba wanda zai haifi da ya ce yana so ya bar shi dan ya zo ya wahala ko kuma ciwo ta kama dan ya zo ma ya rasa shi gaskiya din haka wannan rigakafi yana taimakawa sosai wa iyaye sunana Isha Ibrahim Ganyama kuma? Eh ina da masaniya akan cututtukan amma da ita rubella ban ma san ta ba. Sai da ita measles da hangum na san su. Eh muna bari a yi musu. Muna kai su immunization tun suna da Ita measles a wata tara kamar ake yin immunization ɗinta. So da an musu yaran da muke da su. Ita rigakafin ta tana karya kwayoyin cutar. To in aka yi rigakafin ko da ana yi a lokacin a cikin gari bai zama lallai yaro ya iya zama infected ba. Kuma sannan bai zama lallai in yayin ba ma zai iya yi amma amma kuma ba za ta zama severe kamar yadda sauran yaran da ba a riga kafa suke yi ba an sun samu cutar. Suna na Hanifa Muhammad. Eh yana da masaniya akan measles da kawai amma ni ban san ana yi wa hangon rigakafi ba. Tashi da rubella ban san ma su ana musu rigakafi ba a tunani na kawai dai na kyanda ne ni ban yi sani ana yi wa hangon wani rigakafi ba gaskiya ban ma san me ma'anar shi rubella din ba. Ni dai ana kai su asibiti tun da ana musu daga jarirai akwai wanda ake musu a hannu da cinya na san ana musu wa'in nan. sanko to ina dai da masaniya akan rigakafi na cutar kyanda da kuma shi kan amma ba ni da masaniya akan rigakafin cutar rabila amma taɓa jin sunan ta ba yawanci dai akan kai su amma wasu iyayen kuma ba su cika kai 'ya'yansu ba ya danganta da da wayarwa da jama'a da ake kai akan wayannan cututtuka idan mutane sun samu masu sani kuma sun samu wayewa akan wannan cututtuka za ka ga suna rage rage wajen kai 'ya'yansu asibiti akan a musu wannan rigakafi akan samu illoli da dama gaskiya saboda shi yaro kunci yara yayan kulawa ne sosai to mutukar ba a samu an an kula da lafiyar su ba da tsaftace da tsaftarsu da su to dole za a samu illoli da yawa ita kyanda ta kan haifar da illoli kaga wani lokaci a ce ta ki fitowa ta koma ciki ta yi waye yaro har yakan rasa ran shi da sauransu wani kuma za ka ga dalilin wannan ya bata mishi fuska har ya kai ga girman shi wannan abun bai fita ba duk za ka ga akwai illoli wani ta kama mishi ido za ka ga ya samu matsalar rashin gani duk illoli ne wannan da abubuwa da suke haifarwa yara ta dalilin ganda shi kuma kaman hangum din nan wani lokacin kaman akan ɗauke shi wajen rashin tsaftace ko kofin da zaka ba yaron ka ruwa ko kuma wani infection da ya taɓa to amma dai gaskiya yin rigakafi wa yara yana da matukar muhimmanci. Eh, ina da masaniya kan rigakafin kyanda da kuma hangum kuma ba da masaniya kan tsayar rubella sabida kusan yawancin yankin nan babban abin da ya fi damu mu kenan munan najeriya ko in ce arewacin najeriya inda muke eh, mafi yawanci muna kaiwa wasu kuma ba sa kaiwa amma wayanda suka fi kaiwa sun fi yawa a dai wannan yankin namu don mafi yawanci wayanda ba a kai su rigakafin su ne suka sanar da mu ma cutar ita kan da a ce su ma sun samu rigakafin ba lalle bane cutar ta fito da har za mu san ta mu a gari wayanda suke kai ƴaƴan su rigakafin mafi yawanci za a ga ƴaƴan su ba sa kamuwa da wannan cutar kuma cuta ce wadda idan yaro ya kamu da ita wani lokacin haifar da ake yi da shi sabida takan takan yaro ga halaka takan gurguntar da yaro takan nakasatar da shi wani lokacin yaro har ya iya ya daina magana wani lokacin yaro ka gan shi harshensa ya karye maganarsa ba ta fita wani ma ya daina ji kwata-kwata daga wannan rashin rigakafin na kyanda shi kuma hangun wani lokacin za ga hangun ya fito a jikin yaro wani lokacin sai ga ya zama tv tarin faka kenan dan hangun ya fito yaran aka je aka yi test a asibiti sai ga an ga cewa yana da wannan tarin Allah dai shi ke warakar da yara kuma shi ke kariyarsa amma shi rigakafin yana da mahimmanci ga jikin yaran mu gaba ke da. Sunana Wasil Muhammad Abubakar gaskiya ni ba ma ni da wani masani akan wata rigakafin wani cutakken da ko wannan abu ne to da ya shafi mata ni na namiji na zan wani karda ma da kula da lafiyar yara ai yana wajen mata ni na koyon an tambaye ka za a je ne kawai ka bada kullum ba tambaye ni ka ba kenan ba mai da dame ni ina ganin mutane dai zan je kawai an ce wannan kuma zan ga mutum wani haɓa shi ta kumbura an ce hangum ni ni wani wasan tunanin ma ko laushin shi aka yi yayin da wani mako kawai na ganshi za ka ga an ce wani aikin dace ta mai da shi gurgu ko ta rufe mishi ido da waye dan je ana fada amma tunda ban taɓa gani wannan kusa da ni wannan abin ya same shi wani kawai na dawa ban kawai dai kawai dai gashi nan kawai labari ita eh, amma da gaskiya da yanzu na tunani ya kamata wata abu ne mai kyau tunda ga ana ta magana akan shi kuma ga wancan misalan da na gani daga yanzu zan zamto mutum mai kai yara na ana musu rigakafin da su can ya da hangum har da ma shi rubilan ma duk da ma ban taba jin shi ba sai yanzu. Amurka. Barkanka da shigowa wannan zauren namu kuma wannan satin likita. Yau To, yau likita muna tattaunawa a kan MMR vaccine wato mumps, measles, mumps and rubella wanda a hausance zan kira shi kyanda, hangum da kuma za mu ce kyandan 'yan kasar Germany. <laughs> Kyandan turawa. To wani irin bayani za ka iya mana akan cututtukan da kuma muhimmancin rigakafin shi? eh to a farko dai shi ta cutar za mu fara da cutar ita measles cuta ce wacce take tana da matakar hatsari kuma tana tana samuwa a cikin mutane da yawa kuma tana da saurin yaduwa tana kashe mutane bila adadin akwai garuruwan da suka yi yaƙe ta suka yi kokarin ba da allurar rigakafi kuma sai ya kasance a rage saboda samuwar allurar rigakafi mutane da suke mutuwa da kamuwa da cutar su sosai ita cutar ita ce measles ana kamuwa da ita ne ta hanyar wani yaro ko kuma wani mai cutar ko yaro ko babba ya kamu da cutar ya yi tari ko ya yi atishawa ko kuma watakila wani bangare na majina ya zubar a ƙasa eh, wani ya taba ya saka shi ma a hancinsa ko a wani wannan ɗin shi misali a hancinsa ko wani abu bai sani ba sai mutum ya kama da wannan cutar waɗannan gaskiya su ne hanyoyin kamuwa da cutar kuma tana da saukin yaɗu. faruwa dan kamar idan mutum ba ya masa allurar rigakafi ba yaro ba ya masa allurar rigakafi ba idan da akwai mai cutar idan yara a cikin yara goma watakila da za ka samu guda tara gaba da idan sun kama da cutar saboda ba su da allurar rigakafi saboda haka allurar rigakafin tana da muhimmanci. muna alamunta kuma shine zazzabi ne yake farawa da kuma kaman ah, kuraje a baki da kuraje a jiki sassan jiki duka waɗannan alamunta ne da suke nuna sannan kuma da ciwon ido da kuma kaman mura da tari da sauransu duka waɗannan alamunta ne ba wani magani guda ɗaya da zaka ce wannan maganin rubella ne ko kuma maganin kai kyanda ne sai dai idan mutum ya kama a je asibiti a duba a bashi wasu magunguna da vitamin A da sauransu ah, Hanya kare ta kuma mafi girma shi ne a dage a kan hanyar dage kan yin rigakafin cutar wato rigakafin ah, allura kenan da aka yi allura rigakafi kwarai da gaske ita kuma cutar mumps ita kuma ita na ita ma kusan hanyar yaduwar ta ɗaya ne amma ita bambancin ta ne tana kama zaman haɗar wadarin abin mutum abin da ya kira salivary gland su ne abubuwan da suke musamman parotid gland abubuwan da suke haɗa yawu so wannan abubuwan za ka ga fuskan mutum ta kumbura gefen fuskarsa ta haɓa shi ta kumbura to shi alamun ta kenan sannan kuma takan dan taɓa 'ya'yan maraina wani zubin har ta kai ga watakila mutum musamman maza su rasa eh, ba za su yi haihuwa ba da sauransu sai kuma ita cutar rubella yawanci gaskiya a cikin garuruwan turawa ta faruwa ita ma dai kaman wannan ɗin take za ki ga tana akwai zazzabi din akwai kuma kuraje a jiki da sauransu Wato akwai bambanci kenan tsakanin shimizus da kuma rubella wato kyanda da muka sani da kuma kyandan eh. turawa akwai bambanci. Eh, gaskiya akwai bambanci saboda a yi ta wannan an fi samun ta a garuruwan turawa da wahala ta ganta a garuruwan ana samun ta a garuruwan da irin misali amma da wahala a ganta a garuruwan Afirka an fi samun ta irin garuruwan turawa amma bambancin su zaki ga ba wani wannan bane ba shi ma dai da akwai zazzabi din akwai ciwon makogaro biyu da tari din da kuma su ma eh, ainihin eh, me ake ce mashi ne kuraje a jiki. Mm. To likita ina kuma so in tambaye ka shin akwai shekarun da idan mutum ya wuce ba zai iya daukan allurar rigakafin ba? A'a saboda ai ko da shi mutum zai iya kamuwa da cutar misali yara da manya kowa zai iya kamuwa da cutar idan ba a yi masa allurar rigakafi ba kuma cutar ta fi illa ga waɗanda suke misali yan ƙasa da shekara biyar waɗanda suke sun wuce shekara talatin idan ta kama su ta ne masu babbar illa waɗannan mutanen kamar yadda mu mutane yawanci muke tsammani kamar cutar yara ce amma waɗanda ba ya masa allurar rigakafi ba suna yara kuma ba su da wani minitin to su ma suna suna da wannan da za su iya kamuwa da cutar To likita yanzu mun samu kira daga jihar Nasarawa. Salamu alaikum. Da wa muke magana? Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To da wa muke magana? To alhamdulillah kuna tare da Garba Sale ne likitan rediyo daga garin bundo man jihar Nasarawa. To Malam Garba ga likita nan menene tambayar? To madalla to ina yi wa likita fatan alheri. Na gode. To madalla to a nan tambayar da nake so in yi wa likita shine mu nan gaskiya ba shakka yanayin zafi yakan kawo ainihin ciwon kenda shine ake kira bakon ruwa a Hausa ko? Eh, yanzu ga kamar haka. Yawwa eh, to na biyu kuma ciwon hangum din nan da masu yawa yana daga jikin wuya ne zuwa zuwa kai yake fita to don Allah shi likita ya za mu yi mu samu ainihin rigakafi na farko don karewa daga neman ainihin magani a wannan cutar don mafi yawa yakan kama yara ne kwarai da gaske akwai wani mataki da za mu dauka na rigakafi na gida kafin a je asibiti na gode Allah ya saka da fatan za lafiya yara idan aka dauki nauyin aka yi musu allurar kafin tun suna yara yawanci ana ba da shawarar a fara allurar kafin daga wata shida wani wasu garuruwan kuma za wasu kasashen kuma daga wata tara ne wasu daga wata goma sha biyu ah, so idan ah, aka yi wannan allurar kafin ta farko za a kara yin ta biyu kamar bayan wata ɗaya bayan an yi ta farko to wannan shine tsakiyar hanyar kare kai daga wannan cutar domin idan ta riga ta faru lallai kokari za a aka yaro asibiti da wuri saboda a san magungunan da za a bashi lokacin da yake gida a yi kokari a shi ya sha ruwa sosai a kare shi daga wala shi idan yi masa cuta ko cin abu mara kyau da sauransu shi ne muhimmanci. To likita ga nan na shigo mana daga Niger wa muke da shi daga jihar Niger. Salamu alaikum. Oh, to kaman kira daga Niger ya tsinke. To masu sauraro kada ku manta lambar da za ku kira ku yi ma likita tambaya kai tsaye ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ga wani kira nan daga Kano wa muke da shi daga Kano. ni isa tsarin ne kuma cin wara jihar kano. to madalla likita na sauraron ka me tambayan ka ga likita. yawa tambaya na shi ne yawanci wannan kyandan ana yin rigakafi amma wani lokacin kuma yakan kara kama yara daga baya ko me yake haddasa haka. eh ai allurar rigakafin su biyu ya kamata a akwai wasu yara waɗanda idan an yi musu allurar rigakafi ta farko ta iya kamuwa da cutar duk da an yi na farko amma idan aka yi na biyun na biyun mafi yawanci idan an yi kusan dukkan waɗanda suka yi samun aka musu biyu ba za su kamu da wannan cutar ba. da fatan wannan ya ansa tambayar wanda ya kira mu daga Kano. To ga wani waya kuma na shigowa daga Bauchi. Wa muke da shi daga jihar Bauchi? kuna magana da injiniya Hamboci. To Malam injiniya muna jin ka ga ga likita menene tambayar ka? Yawwa tambaya na shi ne ina da yara guda biyu wanda sun shekara kuma ah, ba mu na jaka musu wannan rigakafin ba. Yanzu ina da halin da zan jiya musu rigakafin ko kuwa? eh a sosai mako ya kamata lalle a kai sai musu kafin ba a babu babu makara a cikin wannan ko kai ma misali idan ka bincika ka ga ba a yi maka kafin ba za ka iya zuwa a yi maka To likita mun samu wani kira daga jihar Jos. Salamu alaikum da muke magana. Da muke magana. To mun rasa wanda ya kira daga jihar Jos. likita ni tambaya ta a nan ita ce idan kamar aka yi wa yaro allurar rigakafi kamar sau biyu ta isa ko kwa akwai lokaci da ya kamata ko duk shekara biyu ne ko ɗaya da ya kamata a dinga yinta. a gaskiya in dai aka yi wannan so biyun duka mafiya yawanci mutum zai samu cikakken kariya daga cutar ba a buƙatar ta uku bincike da nuna cewa yin ta uku yana da mahimmanci ba kuma bincike ya nuna cewa idan mutum ya samu wannan garkuwar ta jiki yawanci har rayuwar shi zai ci gaba da samu wannan garkuwar. to ga wani waya nan daga katsina ina ga dai shine wayar na karshe a yau wa muke da shi daga jihar katsina. daga zama cikin garin katsina. to likita na jin ka. tambaya ta Hello? Muna jin ka. idan lokacin zafi ya zo, su ce tana abin ganin tana faki a ne. likita ina ga yana so ya ce idan lokacin zafi ya zo shi cutar tana daɗa zuwa a wannan lokacin ne ko ko a koda yaushe ai ko da yaushe cutar za ta iya yaduwa kawai abin da yake danganta shine yaya yanayin rayuwar mutane take idan ana cakuduwa a lokacin ya yawa musamman kin ga lokacin zafi din ko sanyi haka za ki ga irin wannan idan ana cakuduwa a wuri daya zai janyo ah, adadin yawan masu cutar ya karu To likita sannan ni ina da wani tambaya guda ɗaya. Akwai akwai illolin daban-daban da idan cutar ya kama yara ko in ya kama manya ko illar ya ce. Eh, ai kamar yadda na faɗa na ce a kowanne illolin iri ɗaya ne amma kuma misali kamar waɗanda suke kasa da shekara biyar illar ta fi yawa a kan sun fi samun kamar long term complications ah, sai kuma kamar waɗanda suke manya sosai za ki ga su ma idan ta kama su da karfi take kama su sosai. Mm. to mun gode kwarai da gaske likita lokaci ya yi yanzu da mai sallama da masu sauraro sai kuma idan mun sake gayyato ka mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Zara Aminu Fage, ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.